akwai wasu mutane suna da awarkewa iyayen annabi suna cikin kuta wannan kalma babu kalman da ta fi ta muni da kafiri ne ya faɗe ta ba mamaki da munafiki ne ya faɗe ta ma ba mamaki amma a ce mutum musulmi mai ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi ya yarda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama aziya da cuta irin wannan shine abin da ba za a zata ba amma wannan zamanin mu wannan zamani mai ƙahon fitina wannan abu ya bayyana da yawa sai ka ji ana ta faɗa ai iyayen annabi suna cikin wuta to idan iyayen annabi suka shiga wuta kamu ina ne iyayenka kai mai faɗin wannan ina ma kai kanka da iyayenka duka iyayen annabi na ɗaya dai baban shi ya rasu ya bace yana ciki yana cikin ahlul fatra to mutumin nan an aiko masa wani annabi tukun yaƙi balle ya sa wuta uwarsa ta bar shi ɗan shekaru shida ne ko takwas ko shida ne haka ta rasu ta bar shi lokacin annabi ba aiko shi ba bayan haifuwansa da shekaru arba'in kana mala'ika jibril ya zo masa da wahayi ya zo masa da shari'a ashe waɗanda suka riga wannan lokaci sun mutu duka suna cikin aljanna akwai hadisai ba ingantattu ne na darajar mu zo mu ɗauka mu kafa hujja da su ba na cewa mutane kamar wato kurma da kuma tsoho wanda ya rikice da abin da mahaukaci da kuma ɗan fatara gobe a lahira za a tara to a ce musu ga uta ku je ku shiga wanda ya ya shiga zai tarar aljanna ce wanda kuma ya ƙi sai a kai shi uta Allah ya fi girman Allah ta fi haka wa'annan mutane da yardansa ne bai halartar da su wannan abu ba kamar yaro jariri wanda ya mutu ƙarami musulmi karami jariri ya mutu bai balaga ba ai yana cikin aljanna za a tambaye shi kan wani abu ne tukuna ba a rubuta masa komai ba to wanda yana cikin eh, wanda yana cikin fatara shi ma haka ba a rubuta mishi komai ba saboda haka ba inda za shi sai dai aljanna saboda haka wato lalle masu faɗin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama iyayen shi suna cikin wuta din nan su yi hankali da wannan magana musulmi na gari ba zai faɗa ba wannan hadisi da ya zo na hamad abin nan abin nan zai a cikin eh, musulun wannan hadisi ba ingantacce ba ne ba dukkan hadisan da suka zo cikin musulmi ingantattu ba ne ana samun wasu hadisai mahaddatan hadisi sun su kansu jalaluddin suyuti ya rubuta littafi akan wato tsirar iyayen annabi sallallahu alaihi wa a ciki ya kawo duk abin da malamai suka faɗa game da wannan hadisi na abin nan na Hamad ya yi magana a kansa kuma an gani ya raunanar da shi kuma ya ce ba za a yi aiki da shi ba to wancan hadisi kuma wanda yake abin nan wani hadisi daban wanda yake abin nan akwai wani hadisi na ibn muntafi shi wannan hadisi kuwa an annal uqaili shi wannan hadisi shi ma ba ingantacce bane na rubuta shi a cikin littafi na fajr tahqiq a lokacin bincike bai ishe ni ba na bincika dai na gargado na to wannan hadisi ne ba zan iya yin hukunci akan karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba karɓaɓɓe ba amma daga baya zan duba daga baya na duba na kalar yana da ayyuka saboda haka dole mutum idan wato a cikin wannan hadisi abin da na ji wani ne tambaye shi yake masa ya manzon Allah ina iyaye na yake suna cikin wuta sai ce to iyayen kafa yake masa su ma inda suke to a malamai sun ce iyayen shi ana nufin waɗanda sun riski kamar Abu Talib to ko Abu Talib hadisin da aka ruwaito na Hakim bin Hijam din nan ta hanyar Sa'id bin Musayyab malamai ba su ɗauke shi akan yadda za a yi hukunci da shi kan sai na abu ba saboda gidaje biyu din nan da kuma wasu abubuwa a tsakanin su bai kamata mu shiga a ciki ba Allah sa mu dace musulmi bai kamata ya faɗi wannan bakar magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na cewa iyayensa suna cikin uta wanda bai kubutar da iyayensa daga azabar uta ba ba zai yi kubutar da wani ba Buko daga gare shi muna neman dukkan rahman taimakon Allah tunda Allah ubangiji ubangiji ya yarda shi ne wasiƙar mu tsakanin mu da shi to ko shakka babu shi ne shafi'in mu kuma wanda yana wa mutane shafa'a kuma zai yi ma kuma Allah da falalarsa zai yi ma wasu mutane daban ba su taɓa yi wa Allah su sujada ko ɗaya ba ba su yi ibada ba a duk za a yi musu gafara a sa cikin aljanna wasu kuma an sa su uta sun zama baƙaƙe irin kamar gawayi a ɗebe su a sa su naharul hayati su koma a ba su jini a ba su jiki a ba su nama su tashi mutane da rai kamar kwa da kowa wanda yana wannan da mutane haka ya ba zai wa iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama alfarmar sa su cikin aljanna ba saboda haka wannan magana in ana yin ta saboda a ɓata wani rai ne to lalle sun ɓata mutane mala'iku da suke sama da na ƙasa da mutane muminai duk da ɗaya tun farkon zuwa ƙarshen su an ɓata musu rai da faɗin wannan magana musulmi ya nisanci wannan Allah ya kiyace mu